amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Abdu Mai bakin rediyon R&M a birnin Yamai, jamhuriyar Nijar. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai rubutu a rediyon R&M da kuma Malam Mati mai sai da kayan lambu a nan bakin Maternity Central a Yamai, jamhuriyar Nijar. Yana kuma gaida Ali Ango mahauci a ƙasar Boboyel a Yamai da kuma arzika ɗan babaji mai biɗar ma kansa abinci a rediyo R&M Yamai. Yana kuma gaida dukkan ma'aikatan gidan rediyon CRI da ke birnin Beijing, yana kuma gaida Salifu mai sai da kaset a ƙaramar kasuwa ya mai da kuma Malam Isiya mai aski shi ma a ƙaramar kasuwa. Daga ƙarshe ya ce yana gaida mamman ada da matarsa salamatun gani a birnin ya mai. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine abdu mai tebur a bakin rediyo r&m a birnin yamai jamhuriyar Nijar. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen hamisu responsible da magaran shi ma a jamhuriyar Nijar ya buƙaci kuma da a gaida masa da alhaji habubakar ɗan dubai da magaran da iyalan gidan shugaba tanjan Jamammadu a niyame da kuma yayansa Sale Ibrahim a Malaysia, sai baban Farisa Hassan Adamu a Kano. Daga ƙarshe ya ce ba zai manta da 'yan ƙungiyarsu ba ta rumbun Hausa a nan da magaram jamhuriyar Nijar, da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin da na karɓo shi daga wajen Jamilu Ruwan Jamma. da ke ƙaramar hukumar Dange a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a miƙa masa da gaisuwansa da fatan alkhairi zuwa ga Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina da mai nasara nasara funtuwa da Sade Sa'idu Daura da Kabiru Bello Ayo da Adamu Aliyu Ungulde. yana kuma gaida Ali Jauro mai gidan wanka Kano da Hafizu Balaraba Gusau da Ma'awiya Abubakar Zurmi da Bello Malami Dange da kuma Ɗahiru Arzika Dange yana kuma gaida Malam Dange mai caji da Hassan Muhammad Binanci da Bilya Yariman Bare Barin Facebook da duk ma'aikata na sashen Hausa gidan rediyon ƙasar Sin da kuma ni mai karanta wannan fili na zaɓi sanka. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine jamilu ruwan jamma a ƙaramar hukumar dange jihar sokoto masu sauraro ga faifanmu na farko. سيرس دوغ الله من تعليا بلا بيك La résolution toujours chef Hasleya Et l'authentique plus de l'entre Super Collection Web DJ en collaboration avec Emile Lazar خويا وشريكي من الكبار وناس وهران غابت عليا بلادي ديريني في وادريني Tuma da gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Usman Muktar ɗan Nijar ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da ɗan Asabe mai fata Yawuri da kuma ango malamin makaranta shi ma a Yawuri yana gaida mudan Sani birnin Kebbi da kuma Hafizu Balarabu Gusau da Matiu Garba Kaduna da Shamaki Ubala Gashuwa. Ya ce kuma a gaida masa da Comrade Bala Usman Karasuwa da Umar Forever Gashuwa da Nasiru Uban Shahada birnin Kebbi da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi a garin Shagari. Sannan ya ce a gaida masa da Rilwanu Fajal da Sokoto da Umar Gida da Gumi. A ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan gidan rediyon ƙasar Sin. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Usman Muktar ɗan Nijar. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun Ibrahim Zubairu Othman ƙungiyar masu sauraron rediyon ƙasar Sin a ƙofar fada birnin Zazzau. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna da Akarami mai kayan wuta Central Market Kaduna da Ibrahim Dan Maraya unguwar Kana Kaduna yana kuma gaida Murtala mai hoto unguwar Kana Kaduna da Abdulaziz Kwanan Dawaki Kano. da kuma Hamza mai waya da kati bakin kotu Kaduna da kuma Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin na jihar Sokoto. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. sauraron gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Dalhatu Manjas Gobir Samaru, Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da na Madina ya haya da kar Senegal. da Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da malam malamai zanen hula gulalo da tukur harka da jau jihar Naija sai Badar mai gwanjoji meta da Yusuf mai samar Zaria da Baba Audu ba Bagobiri lafiya jihar Nasarawa. Sannan daga ƙarshe ya ce a gaida masa da dukkan abokansa da ke dandalin Facebook da fatan za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Dalhatu Manjas Gobir Samar Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen MK mai Kano kuka ɗaya gama Kano ya kuma buƙaci da a gaida masa da Abdullahi Baji Tudun Wada Kano da Muhammad Habibu shi ma a Refawa Kano. Yana gaida Inusa mai gidan wanka kasuwar da Wanau da Okala mai gyaɗa ɗan mata dan Dalama da kuma ɗan ado mai doya kasuwar da Wanau. yana kuma gaida Musan Madano mai doya kasuwar Dawanau da Alhaji Sule mai doya kasuwar Dawanau da kuma Honorable Ɗanladi Saila dawakin kudu kofar ruwa Kano. Sannan ya ce a gaida masa da Ibrahim mai Boris kofar ruwa Kano da Usman mai kantin sauki kwana hudu layin 'yan kifi. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine MK mai Kano kuka ɗaya gama. jihar Kano tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Sule Abdu Mai Doya kasuwar Dawanau, shugaban zaɓi sanka na dawakin tofa, ƙaramin hukumar dawakin tofa a jihar Kano. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Bala na Sani mai kyakyara. da Inusa kowa naka mai gidan wanka kasuwar da wano, da Hamisu Idris fagen Kano da Ali mai masara Katsinawan Ungugu, sai Masa'udu Ado Tumfafi da Musa Madanu Mai Doya da Bashir Ɗan Dalama Mai Kanti Mil Tara, sai Rabilu Tela Sabon Garin Doka da kuma Ɗan Juma Mai Motoci Kasuwar Dawanau da Ibrahim Gidoga Mai Gyaɗa Kasuwar Dawanau. Yana kuma gaida lawan na Halilu a Ciwake da Ali Jauro Mai Gidan Wanka da Dauda Manaja 'yar Gamji. da Awwali Gero Dawa nasarawar bagadawa da alhaji isiya mai kwalta titin yahaya gusau da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine sule abdu mai doya kasuwan dawanau shugaban zaɓi sanka na dawakin tofa karamar hukumar dawakin tofa jihar kano masauraro ga faifan da ke bisa injin. 歌。 madalla. Gaisuwa da fatan alheri daga Aliyu Usman Umar a gidajen dawaki kwatas da ke Gombe, jihar Gombe, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Zaidu Bala ƙofa sabuwar birnin Kebbi da Alhaji Musa Garo mai rediyo da koda kasuwar kawo Kaduna da Sani Idris mai Samira a Kano, Najeriya. da malam malam mai zanen hula gololo da shafale kafin magaji ɗanya Musa jihar Nasarawa. A ƙarshe sai aka rami daga kasuwar Shek Abubakar Mahmud Gumi jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe shi shine Aliyu Usman Umar gidajen dawaki kwatas da ke Gombe jihar Gombe tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen DJ da Zuwaira matan Alhaji Magaji da wakin kudu mai doya jas. jihar Filato tarayyar Najeriya sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan Alhaji Garba Lolo ɗan haya layin 'yan doka Jos, da matan Alhassan ɗan tata NNPC Depot Jos, da matan Alhaji Bello Alasure madakin jajere Jos, da matan Ali Hadeja mai dankalin Turawa Jos, da matan Bala mai kifi layin zana Jos. Suna kuma gaida matan Usman Maniya Janta Adamu Ikeja Legas da matan Ofisa Yushau ɗan Kaduna tashar mota bom da kuma matan Ahmad Dogon Yaro Jalam Jawab Moto Jos. Sai matan Malam Malam mai zanen hula gwalolo da matan Yakubu Jebi Muntari farar gada Jos. Daga ƙarshe suka ce a gaida musu da matan Alhaji Bala Rabbu na Allah. Alika Zaure Jos da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. masu gaishe su su ne DJ da zuwaira matan Alhaji Magaji da wakin kudu mai doya Jos jihar Filato tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa inji sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Muhammadu a waisu kafinta gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai nasara nasarawa funtuwa da Musa Isa Bolari Gombe da Haruna mai shayi Azare da Ahmed Arab Abubakar Azare da Yahaya na Safiya mai niƙan agushi Kano sannan kuma da Sallau ɗan Mato Tokarawa shi ma a Kano da fatan dukkan Sassanji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad a su kafin ta gamawa. jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Rilwanu Fajaldu a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam Ango Malamin makaranta ya wuri da mai nasara Nasarawa Funtuwa da Matthew Garba Kaduna da Hassan Muhammad Binanci Sakkwato da Murtala ST Sakkwato da kuma shugaba Bello Abubakar Malam Gero sai Aminu ɗan Kaduna Amanawa Dange da kuma Ɗahiru Arzika Dange. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Rilwanu Fajaldu Dange Shuni, karamar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Adamu Aliyu Ungulde da ke jihar Legas tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Muhammad mai bukar dambuwa da Umar mai bukar dambuwa da Naziru Sabo Gusau da Sade Sa'idu Daura. Yana kuma gaida Bilkisu Babangida Azare da kuma Bilkisu Babangida na sashin Hausa gidan rediyon BBC. Yana gaida Yusufu Mamman shima a muryan Doce Wele. da kuma barista Musa Abbas da kuma Khadija Aliyu Ungulde sai Zainab Aliyu Ungulde da Halima Aliyu Ungulde da Abdullahi Aliyu Ungulde. Yana kuma gaida Haruna Aliyu Ungulde daga ƙarshe ya ce yana gaida al'ummar garin Ungulde gaba ɗayansu da fatan dukkansu suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ungulde jihar Lagos tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba wanda da shi ne za mu rufe shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da baban Hassan da Husaini Kabiru Abubakar Bulan yaƙi. Yana gaida baban gida Ciyaman Kakabori da Bilya, bare Bari da Sani Usman Isa da kuma mai martaba magajin garin Sokoto Alhaji Hassan Ahmad ɗan Baba Marafa. Ya ce kuma a gaida masa da Mamman Ada da Bilkisu da Kande da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin, yana kuma gaida Abdulmalik Alhassan ta kai Kano da Muktar Idris Sintawa ta kai Kano da abokinsa Hussaini Abubakar Bulan Yaƙi da kuma Hafizu Balarabu Kusau. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci, unguwar magajin gari, jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Da haka muka kammala shirin namu na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa gidan rediyon ƙasar Sin. Kamar kullum Jamila ce ta yi ɗawainiyar sada ni da ku. Ni Fatima Inuwa Jibrin na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. A koda yaushe za mu kasance cikin sauraron gaisuwa da fatan alheri ta za ku aiko, mu kuma mu karanto muku zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a duk inda suke a faɗin duniyan nan. Allah ya ba mu alherinsa amin.